to ban san abin da ake nufi da babu kuɗi ba kuma an durƙushe inda za a fara gane idan najeriya ba ta da kuɗi kamar yadda wasu abokan hamayya ko kuma waɗanda ba sa bincike abin da ƙasa take ciki suke magana ba mu taɓa wuce watan da za a ce ba mu raba kuɗi ba ga jihohi babu shi saboda haka idan najeriya ce ta durkushe ba kuɗi to ya za a yi kullum in kira kwamishinoni guda 36 a ƙasar nan in ba su kason gwamnati kason nan kashi uku ko kashi hudu akwai kaso na federal government gwamnatin tarayya kenan akwai kaso na jiha akwai kaso da muke ba na karamar hukuma local governments kenan sannan akwai kason kuɗi wannan kason kuɗin kuma kusan kashi hudu ne akwai wanda muke samu daga sai da mai ɗin da najeriya take yi akwai wanda muke samu daga hannun kastam saboda kayayyakin da shiga da fita da ake yi da su akwai kudaden da muke samu daga dpr wato wannan dpr ita ce gefen eh, ma'aikatar tatar mai da take kula da kamfanin da ke so tatar mai a ƙasa ita npc tana kula da tatar eh, man da muke saidawa a cikin ƙasa sannan akwai kuɗi da muke samu ta hanyar vat vat shine wannan haraji da ake biya a kan kayayyakin da aka saya ana ɗan ɗora ana ɗora musu haraji to sannan akai akai akwai special allocation da federal government ke bai wa jihohi on excess crude account wato aljihun gwamnati da inda raran mai kuɗin raran mai yake shiga kuɗin raran man nan idan farashi ya wuce kuɗin gangan man da muka sa lokacin da muke kasafin kuɗi. to ta nan ne ake samun wannan kuɗi lokacin da muka zo aka cire tallafi na mai kuɗin da muka samu ƙari shi ne suka zama shuwafi wanda ake gyaran hanyoyi wanda ake biyan yara da suke mana ayyuka akan hanya wanda muke ɗaukan ma'aikata yara da suka gama karatu wanda ake ce ma graduate internship scheme sannan duk inda aka ce ƙasa arzikinta ya durƙushe ba ta da iya biyan albashi sannan ba ta iya biyan bashi da ke kanta ko na cikin gida ko na waje sannan ba za ka ga kamfuna masu ƙarfi ba sun fito daga wata ƙasa sun zo suna kawo jarinsu a ƙasar nan to abin nan uku duka a najeriya ban mu taɓa rashin biyan albashi ba gwamnatin tarayya dai in kika ga ga inda aka ce yau federal ministry of finance wato ma'aikatar kuɗi ba mu biya albashi ba ga wata ma'aikata to ɗayan ko biyu ko dai sun so su yi zure wurin adadin kuɗin da muke ba su na albashi kuma yanzu ga abin nan duka a kimanci ake yin shi technology ne ba magana mu ɗauka kuɗi ba cikin ambulan mu baka a'a duk shekara za a ɗauki adadin ma'aikatan da kenan adadin su mu shigar da shi cikin system idan lokaci ya yi a tura muku kuɗin nan watan disamba sai aka samu shugaban kasa ya kira ni an ce baka biya albashi ba ce ranka dai na biya albashi ya ce ga waɗanda suka gaya mani baka biya albashi ba ya faɗi sunayen ma'aikatar na ce ranka daɗe waɗanda daya biyu uku hudu about four of them muka ce ranka dai wannan abin da ya faru su. sun ɗauki ma'aikata ƙarin ma'aikata ba su sanar da budget office na ma'aikatar ta kudi na tarayya ba idan ba su riga suka sanar da mu ba ga damar da aka ba su su ɗauki wannan ma'aikata mu ko muka sa cikin system mu adadin ma'aikatansu adadin kuɗin da za mu tura musu kenan sannan na biyu watakila su an zauna an yi promotion exams duk wanda aka ƙara ma girma to albashin shi zai karu to wayan su kuɗin da muka aika na albashin nan sai suka fara sai suka so su fara biyan kansu ƙarin da aka yi to sai sistem ɗin ya ƙiyadda to wannan tsaikon da aka samu shine wasu ba su samu su ba a wannan lokaci sai da muka duba muka gano ga abin da ya faru sannan aka samu aka biya